wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau goma ga watan rabi'u thani hijran manzo sallallahu alaihi wa sallam tara, wanda ya yi ishirin da tara ga watan goma sha biyu shekara ta 2017 muna cikin karatun littafin kamata kuno yi wallah alaikum yau za mu tashi shafi na 92 daga ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم عنهم في الصواعق المرسلة الألامة ابن القيم الجوزية ya yi magana game da su ‘yan akalaniyun su ne ma'ana ‘yan bidi'a wa'inda suke fifita hankali a kan nassi ya yi magana a littafinsa a tsawa'ik al-mursala wa aslu tariqihim annan lazi da bihi rusul wato asalin hanyarsu lalle wannan wanda manzanni suka ba da labari da shi wadda ya raba aql hakika hankali ya yi karo da shi abinda manzanni suke ba da labari da shi na imani da Allah imani da ainihin mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da rana ta ƙarshe da sauran al'amura wanda alƙur'ani ya ba da labari da shi hankali ya yi karo da shi wa idan ta'araba al'aqlu wan naqlu qaddamna al'aqla cewa idan hankali ya yi karo tare da nafsi to muna gabatar da nafsi a muna gabatar da hankali kenan hankali ke gaba da nafsi a wajen irin waɗannan mutane masu irin wannan tunani din qalu fa nahnu al aql sai suka ce mu din nan mu ne masu taimaka ma hankali mu ne masu ba hankali kariya adda'una ilayhi mu ne masu kira zuwa ga hankali al-muqasimuna bihi masu yin husuma da hankali an gane yayi su suna ganin hankali ya fi komai hankali ya fi alkur'ani hankali ya fi hadisi amma ba sa faɗin haka ɓaro-ɓaro suna yin amfani da wasu dabaru amma kuma duk mutumin da ya san abin da yake yi zai ga cewa suna mutunta hankali kai suna ma bauta ma hankali an gane ko sun ɗauka hankali baya kuskure kuma duk abin da hankali ya faɗa shi ne daidai sannan kuma suna yin tawilin duk wani irin nassi na alkur'ani nassi na hadisi idan ya gitawa hankali al-muhakimuna ilayhi masu kai hukunci zuwa ga hankali Wasu zamanin, استولى الكفار alaƙa كثير min بلاد kaga da zarar mun ji wannan cewa masu kai hukunci zuwa ga hankali shi musulmin kirki wanda ya yi kyakkyawan fahimta ga musulunci idan al'amari ya rikice masa a ina yake kai hukunci ya ayyuhallazina lazina amanu ati'ullaha wa bi'u rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ko da kuma can fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhajjimuka fi ma shajara bainakum Allah ya ce a'a na rantse da ubangijinka ba su da imani har sai sun kai hukunci zuwa gare ka ga duk abin da ya faru tsakanin su Eh, ba a ce sai sun kai hukunci zuwa ga hankali ba sun malaya ji dubi an fusun yin maharajar mai matsa dai sannan ya zama to ba sa jin wani kunci a cikin ransu daga duk abin da ka hukunta wa yi sallimu taslima kuma su miƙa wuya gayan miƙa wuya ko inna ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na kawai abin ya kasance maganar mu'minai idan an kira su zuwa ga Allah da manzansa domin su yi hukunci gare su cewa suke mun ji mun yi biyayya amma wayancan ba in an kira su zuwa ga Allah za su ce akwai hankali su suna ganin hankali ya fi maganar Allah subhanahu wata'ala hankali ya fi maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane ko kuma Allah ta'ala ya ce mana wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila al-aql ko eh fa hukumu ila mani? wato duk wani sabanin da kuke yi kowane irin sabani ne wato hukuncin shi na zuwa na nan zuwa ga Allah Allah shine raba gardama Abinda ya faɗa shine magana na ƙarshe qul in dalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in hidaytu fa ma yuha ilayhi Allah ya ce annabi ya gaya wa duniya cewa ka ce mu ya rasulullah in har na bace na bace ne saboda na bi son raina idan kuma na samu shiriya bi ma yuhi ilayya rabbi na samu shiriya ne da abinda ubangiji na ya min wahayi ko zuwa ga hankali in na bace na bi son raina in na samu shiriya to saboda hankali ne haka ne haka sai Allah ya ce in har na samu shiriya to na samu shiriya ne saboda abinda ubangiji na ya min wahayi shi hankali amfanin hankali kawai saboda sakon Allah ya kai gare shi shi hankali wato nan ne sakon Allah ke kaiwa kuma sai hankali ya ba sauran gangan jikin su yi aiki da shi an fahimci wani ko Ta saboda ga nan soshi da yawa sun nuna mana cewa al'amuran addini gaba daya ana komawa ne zuwa ga nassi ba zuwa ga hankali ba da a ce ana komawa zuwa ga hankali ne da ba ma bukatar Allah ya turo mana manzanni tunda dai muna da hankali zai mu ce ba ma son wani manzo ba ma son Allah ya sauka mana da littafi masha Allah muna da hankalinmu za mu iya gane abu mai kyau da mara kyau amma sai Allah ya ce wa makon kunna mu'azzibina ta na ba'azar rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo wanda zai nuna musu kaza na da kyau kaza ba shi da kyau kun gane yayi to amma wayannan mutane ana kiran su ansarul aqal suna ba hankali kariya kuma suna kiran mutane zuwa ga imani cewa duk abin da ya karo da hankali kaza to amma hankalin wa Eh? in an ce za a ba hankali kariya hankalin wa eh? akwai hankalin musulmi shi ma musulmin kala-kala hankalin ɗan shi'a ko hankalin sufi ko hankalin ɗan ɗalakatu ko hankalin ɗan ahmadiyya ko hankalin ɗan baɗiniya ko hankalin ahalus suna don kuma kafiri ne hankalin kafiri ko hankalin musulmi su ma kafiran kala-kala da kowa da irin nashi hankalin ne in an ce hankali na filosofar filosofar sun wasu iri su ma suna da mazahib kala-kala akwai mazahibul falasafa kala-kala ga sunan wanne ne daga ciki na'am وفي زمانهم استولى wa alaƙa كثير min biladin Islam. a cikin zamanin wa'annan 'yan jahaniya da 'yan mutazila da sauran mubtadi'a wa'anda suke fifita hankali akan nasi kafirai sun mamaye da yawa daga cikin garuruwan musulmi isharqi wal wato sun mamaye ɓangaren gabas gabashi da ɓangaren yammaci wa kada islamu islam rukunu wato musulunci ya kusa rukunin ya rushe saura kaɗan rukunin musulunci ya rushe laula difa'u allazi damina hifzahu da ba dan kariyar Allah wanda ya bada garanti na tsare shi ba ko hmm. Allah ya riga ya bada garanti cewa zai ba addinin musulunci kariya kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli ko inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa la yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha yawa da ba dan Allah ya ba da garanti na tsara addini ba da waɗannan mutane sun wargaza ainihin rukunin musulunci da an yi risa al'arba wa man alaiha eh har Allah ya gaji ƙasa da waɗanda suke kan ƙasa ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق sa'annan sai da'awan wayannan mutane sai ya huce a bangaren gabashi ya zamanto Allah ta'ala ya kawo malaman kirki sun karantar da mutane karatu mai kyau an shafe ainihin wannan da'awa ta ainihin akalaniyun a doron ƙasa wato a bangaren gabashi wa zaharat min al-maghrib qalilan qalilan sai ya bayyana bangaren yammaci kadan kadan kadan kadan wannan da'awa ya fara samun shiga hatta istamhalat wa tamakkalat har ya zamanto ya girmama kuma ya tabbata a bangaren yammaci Wasu ahluha ala kathirin min bilad al-maghrib sai ya zamanto mutananta sun mamaye ta yawa daga cikin garuruwan yammaci aqadu أخذوا ya bilad hatta wasalu ila bilad misr sannan suka yi riko suna ta naɗe garuruwa suna ta nade garuruwa suna cin garuruwa da yaki. suna shigar da tunani irin nasu har ya zamanto sun sadu zuwa ga ƙasar misra sun samu nasara sun mamaye ƙasar masar فملكوها وبنوا بها to sun mallake ta sun gina ainihin jami'a ta alƙahira din nan sun gina wannan ƙahira din ana maganan 'yan ismailiya albaɗiniya ƴan banu ubayd alqaddah wanda suka mallaki gabashi da yammaci wanda farko sun nuna wa mutane cewa su musulmi ne kuma su mutanen kirki ne sun zo ne su yi gyara an gane ku daga baya suka bayyana da aƙidan shi an ci daga baya ma suka nuna ma aƙidan su ma ya sanar shi an cin zindiƙai ne ma gaba ɗaya bayan shi an cin sun ƙara bayyana da wasu irin miyagun aƙidu wato wanda ya nuna sun ma wuce maganar zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da kafirta su da sauransu sun kai mataki na inkarin tashin kiyama ba su yi imani akwai tashin kiyama ba sannan kuma ba su yi imani cewa Allah ke halitta ba suna da wannan aƙida ɗin ɗan ismailiya al alƙarabita an gane ko su ne ɗan shi'an da ibn tafiya ke cewa zahiruhum al-kufr al-zahiruhum ar-rafd wa ba'inuhum al-kufr wa shaddaka wato zahirin su shi'anci amma faɗininsu su kafirci da kuma zindiƙanci wato zindiƙai ne na ƙin ƙarawa idan kana mu'amala da su za su nuna maka wasu 'yan shi'a ne su idan ka tsaya ka shige su da kyau kana mu'amala da su za ka ga kwata-kwata ba su da alaƙa da musulunci farko suna faɗa da ainihin abin da manzan Allah ya zo da shi kai ba su ma yadda da manzanci ba ma ba su yi imani da manzancin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sa'annan ba su yi imani Allah ke halitta ba sun ce Allah ta'ala kammalallen sarki ne da su shi a ismailiya Allah kammalallen sarki ne kammalalle ya kamata duk abin da zai aikata ya zama kammalalle mu kuma halittu na kafasu ne mu yaya za a yi a ce kammalalle ya halicci na kafasu ka ce ba zai yi ba saka wannan duniya ba Allah ne ya halicce shi ba sun ce wanda ya halicci duniya Allah ta'ala da yake so ya halitta sai ya halicci al'aqalul awwal akwai al'aqalul awwal akwai al'aqalul thani to al'aqal wato hankali shine yake halittar da kasassu duk wayannan halittun da muke gani gaba daya ba Allah ne ya halicce su ba domin idan ka jingina ma Allah wannan halitta yi ridda in ji su in ka ce Allah shi ya halicci mutane Allah ya halicci dabbobi Allah ya halicci itatuwa duk waɗannan halittu na su ne su shi kuma Allah kammalalle ne saboda haka ba zai yiwu Allah ya halicci waɗannan halittu ba wane ne ya halicci waɗannan halittu hankali kuma ji wannan ko saboda haka hankali Allah kuma shi ya halicci hankali Allah da ya halicci hankali shi kuma hankali sai ya halicci halittu saboda a cewansu hankali balalle ne daga Allah a wajen kamala sai hankali saboda haka Allah ta'ala shi ya halici hankali shi hankali dama Allah balalle ne sai ya halici balalle abu shi kuma hankali sai ya halici sauran da kasassu in ka ce masa wa yake halittar duniya sai ce hankali suna da wasu mataki akwai al'akalu awwal akwai al'akalu tani da wasu bayanai da suke yi wanda wato kirkiri kafance suna so su nuna ma ba Allah ne ya halicci duniya ba su wayan nan Kuma wata ina suka samu wannan akida ta hanyar karatun su na ilimi na hankali philosophy an gane wannan ko har ya kai suna inkarin cewa ba Allah ya halicci halitta ba sannan suna da akida na tanasukul arwa cewa duniyar nan da muke gani gaba daya wato har abada mutum yana cikin duniya ne ba ka taɓa rabuwa da duniya wala ƙarƙa tabna fi zaburi min ba'ad zikir annal arda yarisuha ibadiyas salihun cewa wannan ƙasa din bayi na kirki za su gaje ta ba magana wai tashin kiyama idan idan idan an mutu a nan duniya za a yi rayuwa na har abada irin fahimta na yan Jehovah Witness daga cikin kristoci su ma ba su yi imani tashin kiyama ba ina ba ta allura suna ganin dan adam wato rayuwar shi kawai kullum a nan duniya yake kila zai iya farawa daga kudin cizo in ya ƙara kirki ya zama cankeso in ya ƙara zama na kirki ya zama bera in ya ƙara kirki ya zama ya zama ayyukan barewa in ya ƙara kirki ya zama mai ya zama saluwa yana ƙara kirki ya zama rakumi yana ƙara kirki zame sai giwa daga nan in ya ƙara kirki zai ya zama mutum talaka in ya ƙara dagewa yana ta imani yana bin dokoki sai ya zama to ɗan kansila haka daga nan yana yi yana yana ya zama ciyama daga nan kanan wato zai ga hankali a hankali sai ya kai matakin shugabanci har ya zama to babban mutum mai mukami Kuma da wani mm. kuma da zaran ya dawo da zalunci in ya mutu in zai dawo duniya in ya mutu zai ƙara dawowa amma zai dawo ba akan halin da yake ciki bane ya danganci irin imanin shi da kafircin shi wannan shine aqida na tanasukul arwa su wayannan yan shi'a ismailiya albadiniya alqaramida su ba su yi imani wai in an mutu akwai tashin kiyama akwai hisabi ba hisabi kawai irin wannan rayuwa da nayi bayani a gare ku shi suka yarda da shi sannan a wajen fasalan su ga qur'ani sun ce jahili shi ke fasara qur'ani irin fasarar da muke yi din nan qur'ani akwai fasara na zahiri akwai na batini fasarar zahiri fasara ne na amawa ga magarin mutane fasarar ne to na ainihin khawas ne ke ɓantattun malamai akwai yadda suke fasara sallah akwai yadda suke fasara zakka da aikin haji saɓani yadda kai kake fasarawa kun fahimci wannan ai su suna fasara azumi ba wai a matsayin wai mutum ya kame daga ci da sha da kuma saduwa ba tun daga ainihin fitowar alfijir zuwa ga faduwar rana ba shi ba ne su su sun ce wannan ana fassara shi ne ga amawa kawai in kana yin fassarar qur'ani ka zo wajen amawa ka basu da wahalar su ta jin yunwa ka ce ba abin da ake nufi da shi ba ne. abin da ake nufi da asau shine ka kame bakinka daga tona asirin da awarku kutiba alaikum siyam kama kutiba allazina min qablikum an wajabta muku rike sirri na da'awanku kamar yadda aka rubuta mu suka zo gabaninku kar ka kuskura ka gaya ma gama garin mutane aqidanku ka nuna mai kuna tare wannan shine sau amma hanga gane yan badiniya zaga babban malami ayatullahi na yan a badiniya baya azumi ko kuna azumin ramadan kawai zai tsaya yana shan shi giya ma zai dinga sha ba shi a wajen shan giya ba haram bane amma in ya zo zai haramta shan giya ga amawa in ya shige lungu ya taki an gane saboda a wajen shi akwai ma'anan hamur shi wannan hamur din wajen gama garin mutane ma'anar shi daban wajen kuma dan badiliya khas ma'anar shi daban suna da aqida na ibahiyya komai halal ne zina halal ne shan giya halal ne caca halal ne duka ba abin da ya shafe su to ire-iren wayan abubuwa shi yasa ibn taymiya ke cewa in kaga zahiri za su nuna masu shi shi'a ne amma aqidar su ma ya wuce na shi'anci sun koma kafirai kuma zindiƙai cikakkun kafirai an gane wannan ko hmm. to shi ne yake magana to wayannan mutane wayanda suke da irin wayannan fasarori na zahiri da baɗini eh? to sune ne Banu banu Al-Qadda, 'yan ismailiya sun mallaki ainihin yammaci har ya zama to sun zo sun mallaki misra har ya zama to sun zo sun gina alƙahira wa aqamu ala hadhihi da'wa kuma suka tsayu akan irin wannan da'awa na ainihin zindiƙanci da kafirci musarrihina biha daga baya da suka yi karfi sai suka fito ɓaro-ɓaro suna fito da kafircinsu a gaban jama'a ghaira mutahashina minha ba sa jin wani nauyi daga gare ta su ba su ba ruwan da wani zakka wa aqimu salata wa atu zakka ma'anar zakka a wajen su shine idan mutum ya idan mutum ya tona asirin da awansu to yayi zakka shine ma'ana ya zo wajen imam ya tuba ya nuna yayi kuskure ba zai kara ba shine ma'anar zakka a wajen su su ba sa cire dukiya su ba da zakka in ka ga sun ba da zakka to sun yi ne dan taqiya an gano wani ko to ire-iren wayannan mutane to su din nan sun tsayo akan wannan da'awa suna bayyana da wannan da'awa baro-baro hum wa wulatuhum wa qudatuhum wa atba'u da su da ainihin shugabanninsu da alƙalansu da mabiyansu sun fito ƙaro-ƙaro suna bayyanar da wannan aƙida ta kafirci wa fi zamanihim sunnifat rasail ikhwan as-safar a zamanin su ne aka wallafa rasail littafai aka rubuta rasail kala-kala ga irin wayannan miyagun ake na batiniya akwai wasu rasail ana kiran shi rasail ikhwan as-safar wa'annan duk irin wa'annan miyagun aƙidu ne a cikin shi wal isharat da littafan da ake kira rasailul isharat wa shifa da littafan ashifa duk littafai ne na yan badiniya ba wai ashifa na qadiyya ba yawa wa kutubu ibn sina da kuma littafan ibn sina kuna jin labarin ibn sina yi. wanda wasu sun ɗauka wani wani gagarumi hashakin malamin sunna ne an gane malami ne na bid'a kuma yana da akidu kala-kala na zindiƙanci na daga cikin gidansa, yana da aƙida na ƙidamul alam cewa duniya tuntuni tana nan ba a taɓa lokacin da babu duniya ba yana da wannan fahimta ne to yanzu mutumin da yake da fahimta na ƙidamul alam ya yi zake na Allah ya halicci duniya tun da ka ce duniya tuntuni tana nan to wa'annan su ne scientist da musulmi suke alfahari da su ta ce mu musulmi muna da scientist wanda mu ne muka fara yin science daga cikin scientist zuma kwanci su ibn sina to su ibn sina nan zindiƙai ne an gara wani ko hmm. in kun duba kasa ya ce kullu ha? min shari ma da ko ahlul bid'ah ibin kutub wa'annan dukkan su gaba daya suna daga cikin mafi sharrin abinda yan bid'a suka yada na littafai littafan wa'annan bayan Allah sai ibn sina da ire-iren su wa uqilat fi zamani as-sunnah wato aka wofitar da sunna a zamanin su ba ka da iko ka ce qala Allah qala rasuluhu da ka kawo maganan maganan manzo sallallahu alaihi wasallam hukuma su kama ka su hukunta ko su kashe kama wa kutubuha da littafan sunna aka wofintar da su aka hana aiki da su wal atharu jumlatan da kuma asarai na magabata an gane ko duk abin da yake da alaka da ainihin sahabbai sun ce ko tabi'ai sun ce ko tabi'i tabi'in sun ce duk gaba ɗaya aka wufintar da shi aka hana karantar da shi ga al'umma jumlatan illa fil khufiya aka hana karantar da shi a dunkule sai dai ba a boye kaga mutum na karantar da sunna to a boye ne an gane irin wannan yayi daidai da abin da ke faruwa a Iran yanzu yanzu kasar Iran eh, yana da wuya kaga a ce wai wai ahlus sunna ya fito karo karo yana karantar da sunna baka da wannan iko a in mutum zai karantar da suna sai dai ya koyi. musamman 'yan salafiya masu karantar da tsantsan musulunci babu mutanen da iran ke jin tsoro a duniya kamar 'yan salafiya saboda babu wanda suka san sirrin shi an ci kamar salafiya kuma babu mutumin da suke tona masa asiri su 'yan shi'a sun farin ciki da sufaye saboda shi sufi in za ka kyale shi ya yi zikirinsa ka kyale shi ya fi sa kyalle ya zikirin shi yayi abin da yayi kida yayi rawa yayi maulidi to za ku shirya da shi amma ga in ga sufi na faɗa da kai ka hana shi maulidi ka hana shi wannan dan wurin da yake yi amma in ka kyale shi ka zaki do za ka zaga in dai sufi ne dan ka zaki Abubakar ba damuwan shi bane in dai yana ka bashi yana zikirin shi zai iya barin kama a masallacin shi ka zo kai karatu an gane to shi yasa su kamar ƙasar Iran ba su damu da sufaye ba sufaye ba matsalinsu ba ne. kuna gani ko a Najeriya yan shi'a suna zuwa masallatan sufaye su yi wa'azi amma yana da wuya ka gaɗan shi'a ya zo masallacin malam ya ce zai nasiha ko zai yi haka mai dalili saboda sun san cewa ya san farko ma tukuna in ya zo ya yi wa'azi zai kwashi kashin shi tambayoyin da za a mai kawai ya ishe shi an ba shi dama ya zo ya muhazara amma za mu mai tambayoyi to na tabbatar da sanyin da ake nan zai fita yana gumi ne ina fatan gane to su ma kansu sun san ba sa so su kusanci masallatan da ahlus sunna suke wajen to sun san ahlus sunna wayayyu ne sun san abin da suke su kuma wayancan ba su da wayewa kana iya amfani da wayan da wurin su mutan zaka ba su dama su yi zikirin su abin da suke so kuna da wani ko saboda haka yanzu ƙasa kamar Iran tana takura ma ahlus sunna sosai fiye da tunaninku saboda ba sa so mutane su waye su fahimci sunna eh bi ya kunu qari'uha wa zakiruha wa katibuha ala wani khatar ta inda zai to mai karatun sunna da mai ambatan sunna da mai rubutun littafan sunna yana kan mafi girman hadari an gane ko mm. a irin a lokacin nan zamanin su banu ubayn al da su ismailiya al-badiliya din nan wato mutum mutumin da yake da alaƙa da sunna kuma yana kira da sunna yana cikin mafi girma haɗari wa shi'aru hadhihi ad-da'wa taqdimu al-aqli ala al-wahyi wato take na wannan da'awa shine gabatar da hankali akan wahayi kawai duk abin da ya karo da hankali za su yi watsi da shi wastawlaw ala bilad al-maghrib wa misr sai suka mamaye suka yi rinjaye akan garuruwan maghrib garuruwan yammaci da ku irin su morocco irin su algeria na ce maghrib an gane da kuma misra wa sham suka mamaye garuruwan sham da garuruwan hijaz wadaulau ala iraqi sanatan suka mamaye iraki shekara guda suna dasa wannan mugu ainihin guba na aqida a cikin al'umma wa ahli sunnati fihim ka ahli zimmati bainal muslimin wa yazbillah sai zamanto ahli sunna a cikin wayannan mutane suka to kaman kafiran amana tsakanin musulmi a gani sai suka to kaman ma ba su ne musulmin kirki ba suka zama yadda ka san kafiran amana masu biyan jizya a cikin daular musulunci haka aka takura ma ahalin sunna a cikin wayannan garuruwa bal kana li ahli zimmati min al-amani wal jaz kai gara ma kafiran amana kafiran amana ya fi ahalin sunna gata a wannan lokaci ya kasance ga kafiran amana suna da amana da kuma alfarma wal izzi suna da izza kafiran amana suna da izza irin nan dauloli ma la yasilu ilayhi ahadun min ahli sunnati wanda ɗaya daga cikin ahli sunna baya iya saduwa zuwa gare shi kai baya ma kwaɗayin haka yanzu ka je ƙasa kamar Iran zaka ga Yahudawa akwai Yahudawa a ƙasar Iran kuma Yahudawan suna walawa ana ba su dama su wala amma ahli sunna ba sa wala wanda Yahudawa suke yi an gane wannan ai hmm. to irin wannan duk da akwai shi'a suna matukar takura ma ahalin sunna amma sai su yi ƙarya su ce to ai su alhamdulillah suna ba da yanci ga sunni in ka duba sunni din sai ga yan kadiriya ne yan kadiriya ne suke ba dama su wala saboda sun san wayannan mutane kawai ba abin da kawai za su yi shine kawai zikirin su kawai a dan sa janjabi a ringa tafiya ba takalmi shikenan kuma jona bu na'am fa kam ughmidat suyufuhum fi a'naqil ulama so da yawa suka zare takubban su suka cira ainihin kube ga takubba suka sa shi a wuyan malamai suna ta yanka malaman sunna su wayannan mutane wa kam mata fi sujunihim min warasati al-anbiya so nawa magada annabawa suka mutu a cikin kurkukun su ga mutazilawa su ma ko sun kashe mutane da yawa saboda mutane sun iya da su ra'ayin su zamanin Imam Ahmad bin Hanbal ko to ta irin wayannan malaman da ke kira zuwa ga gaskiya an zubar da jinin su, an kashe su an daure su duk wani abin gaba ɗaya ya faru wa kan matat bihim sunna kuma sau da yawa sunna ta mutu ta hanyar wayannan mutane wa qamat bid'atu wa dalal kuma bid'a da bata ta tsayu ya zamanto da bid'a da bata ta tsayu kuma ta rayu a wannan lokaci وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهر الثاني wato asalin kowane bala'i a duniya kamar yadda Muhammad Ash-Shahrastani ya faɗa mai littafin Al-Milal wan Nihal min mu'aradati an-nassi bir wato an samo shi ne asalin bala'i gittawa da ra'ayi ya zama ga abin da Allah ya ce mai ko abin da Allah ya ce sai a gitta mu wannan magana da ra'ayi in har za a ringa gittawa maganar Allah da maganar manzo da ra'ayi to ba bala'in da yake wannan idan Allah ya shafa li hazar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim eh na'am wa taqdim al-hawa ala shari da gabatar da san rai akan shari'a ha wa man adallu man ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah wane ne yafi bacewa kamar wanda yafi san ran shi ba tare da shari'a daga Allah ba iri-iri mutum ya koma yana bin san rai Wa fi bi cewa wanda su ila yawmi fi da tsohara ba mutane har zuwa yau mutane suna cikin sharrin irin wannan jittawan wato mutum ya ce Allah ya ce annabi ya ce wani ya ce hankali ya ce ha za ga irin wayannan mutane alaman gane su kokarin soke ta abin da yake da alaka da hadisi kaga mutum na matsar fada da hadisi to akalani ne shi kaga mutum na sukan al bukhari yana sukan sayi muslim yana sukan komai yana so ya tabbatar da yace ai muwadda kaza kaza saboda ya san muwadda babu hadisai da yawa a gani yace ai muwadda ya sayi al bukhari wato ba wai yana san muwadda bane ba a ya san idan ku rike muwadda hadisan da ke cikin muwadda ba su da yawa al bukhari ya tattaro hadisai na da dama na aqidu na ibada na tarihi na abuwa da yawa wanda ya san cewa in ya kawo son rai za ku janyo mai hadisi ingantacce to saboda wannan sai dan rabe da wani littafin hadisi sai ce to ai shi ya yarda da kuma ne kuma ƙarya yake hatta mu muwatsa bai yarda da shi ba kun gane wannan ko na'am to ire-iren wayannan mutane suna nan zaka suna ta faɗa ga duk abin da yazo cikin hadisi suna ta faɗa ga duk abin da yazo daga cikin littafin magabata to wayannan mutane yan bid'a ne kuma akalaniyun ne sai ku yi hankali da su ko da kun ga suna kiran sunan sunna sunna sunna ƙarya suke yi alaman gane ahlus sunna yana mutunta maganar manzo sallallahu alaihi wasallam fiye da maganar kowa in dai kaga wani mutum wanda maganar wani ya fiye maganar manzo to ba ahlus sunna bane shi gaskiya an gane ku to wannan shine wannasu ila al-yawmi fi shurur hadhihi al mutane har zuwa ga yau suna cikin sharrin irin wayannan gittawan wa shu'mi aqibatiha da kuma shu'umci na ainihin karshenta na akibanta fa ila Allah al-mushtaka wa bihi al-musta'an zuwa ga Allah muke kai ƙara na wayan al'amura kuma gare shi muke neman taimako misali mun gane ko mutum mutanen da suke da irin wannan tunani suna nan a cikin duniya da za ka maza izali ita Iran din da take ta kulla makirci duk wani in ka ga kasashe suna faɗa ana ta zubar da jini yan ta'adda sun ma kasashe yawa to akwai hannun Iran a ciki gashi nan yanzu ma yanzu an jarabe su da zanga-zanga yanzu su mutanen garin sun fito suna ta zanga-zanga iran ba wanda ba a taɓa musu zanga-zanga da aka musu kwanan nan ba dubban mutane sun fito kan titi sun ce yi gaba ɗaya malamin gaba ɗaya ba sun ce ba sa son shi ba sa son yi wanda shi ne magajin komeni sannan shugaban da yake kan mulki shi ba sa son shi ya sauka sun ce sun gaji sun ce yunwa zai kashe su ƙasar iran ba wai ashe kudaden da ya kamata a yi amfani da shi wajen kulawa da talakawa ana amfani da shi wajen dasa 'yan ta'adda a kasashen duniya suna amfani da shi wajen wajen wajen ainihin siyan makamai su ba 'yan huti a can yaman siyan makamai su taimaka ma asad siyan makamai su taimaka ma alka'ida siyan makamai su taimaka ma duk wasu 'yan ta'adda duk inda kaga ana ta'addanci a cikin kasashe akwai hannun iran siyan makamai su taimaka ma 'yan hezbollah na lubnan to yaya za a yi ka samu tattalin arziki ya ƙabuna ya haɓaka tun da kai ka zama to baka da wani abu sai shari ga al'umma to wala mutane tun suna haƙuri sun ce wannan shi ne daular musulunci daula kullum cikin yunwa sun ce sun gaji da ainihin shishigi harkar gida bai yi kyau ba ana nan ana ta ana ta shiga harkar wasu mutane a waje to wannan shi ne halin da ake ciki yanzu a ƙasar iran kuma idan suka yi wasa a hankali a hankali sai an kifar da wannan gwamnatin in talakawa suka koma suna jin yunwa ya zamanto wato hankalin shi ne tunanin su ta'addanci ga mutane to sun kai wasa da wayannan wayannan wayannan ainihin taron malaman nan nasu da kuma masu shugabanci dukkan su gaba daya za a yi kanka da su Allah shi kiyaye eh na'am taghayyurun nizam al-iqtisadi bi taghayyur halin nas wato canzawan canzawan tsari na tattalin arziki shi ma yana faruwa ne da canzawan halin mutane kun ji wannan ko wato tsarin tattalin arziki shi ma yakan canza da canzawan halin mutane idan mutane suna da hali mai kyau tattalin arzikinsu zai kyau idan mutane suna da mugun hali cin amana ƙarya da zamba tattalin arziki zai lalace eh المال قسيم الملك في حياة الناس ومطالبه دوكيا abokin haɗi ne na mulki a cikin rayuwar mutane da kuma abin neman su mutane yadda suke son mulki haka kuma suna buƙatar dukiya kuma wayannan abubuwa guda biyu duk ana buƙata suna da amfani wa huwa nadhiruhu fi hadhihi alqa'ida shi ma dukiya wato tsara ne na mulki a cikin wannan ka'ida din na kamata kunu yi walla alaikum an gane ko wato kamar yadda idan mu mutanen kirki ne za mu shawar shugabanni na kirki haka nan idan mu mutanen kirki ne tattalin arziki mu zai zama toshi ma na kirki ku fahimci wannan ko mm. aha allati nahnu bi sadadiha wanda muke kan bayanin ta muke tsakiyan bayanin sa gashi nan ai kama annal mulka yasluhu bi salahi ar-ra'iyya ai kamar yadda yake lalle mulki yana gyaruwa da gyaruwan talakawa ne wa yafsudu bi fasadiha yana baci da bacin talakawa idan talakawa na kirki ne mulki zai zama na kirki wa ya kamsu da wannan ina yawan kawo misali da wannan masallaci da muke ciki wannan masallaci da muke ciki taruwan mu nan gaba ɗaya mai tara ku ba musulunci ba da addini to yanzu wani mutum zai iya zuwa yanzu ya mallake mu krista a nan wajen ai to waye zai mallaki wannan masallaci karatun da zai to ai krista shi zai jagoranci mutanen masallacin nan shi ma idan ya zo ya ga kowa da kowa gaba ɗaya ga duk musulmi ne a wajen shi ma da shi ba zai dawo ba kuma ya ko wato zai ga suwa ne ne zai mallaka ta ce za ka mallaki wasu mutane ne wai su yan salafiya haka ne eh haka ne cike insha Allah ina ganin in ya zo kwana ɗaya muka dan gaisa ba a ƙara ganin ba zai ƙara dawowa ba an gani hmm. irin yadda mutane suke haka masu mulki suke shi mai mulki ma iya fahimci yadda kuke sai ya koma ya riki ne ya koma kamar na fatan gane yanzu ku duba yanzu irin yadda ake gudanar da musulunci a Kano ba a yi a Kaduna ka ko kun dauka cewa shugabannin Kano sun fi na Kaduna kishin addini ne to me yasa aka bambanta a Kano akwai hizba akwai hizba a Kano har hizba tana da ainihin a ah, tana da ministry na musamman na hizba a kano akwai maganar kwamitin zakka haka nan a zamfara a zamfara akwai kwamitin zakka akwai kwamitin hizba haka nan a Kwato. eh to me yasa yan siyasa suka yi haka sannan a kano akwai garuruwa kamar zamfara ina ganin ban san ko yanzu ba limamai ana biyan su albashi zaman lokacin ya riman bakura ya ce tun mutumin da ya haka su ƙur'ani daidai da bitamin digiri ku jona wannan to kun dauka cewa mutanen shugabannin wannan gari sun fi nan kishi addini ne ko kaza kaza abin da ya faru shine idan shugabannin suka fahimci dukan ku musulmi ne in suna so su burge ku sai su yi musulunci in suka fahimci kuma kudin nan yan duniya ne in za su burge ku sai a yi duniyanci to kamar yanzu garin Kaduna garin duniyanci ne shi ya sanya idan shugaba zai yi mulki duniyanci zai yi babu yadda za ya kafa muku kwamiti na hizba ya biya ya ɗauki abu a samun ministiri irin wannan ba zai yiwu irin yadda aka yi a kano a yi a nan ba an gane to al'amari ma kun ga garin kaduna al'amari ya kai gama gaba ɗaya an cire hannu gaba ɗaya kan me ya gani cewa idan na ce zan sa hannu wato ai kristoci maka ba kawai bari a cire hannu gaba ɗaya kowane ɓangare kawai ga an cire kaga da wannan da ce misalin gwamnan ya ga dukkan mu musulmi ne kuma zai yi wace zai kira ba zai yi ba kuma jona to saboda haka wannan shine nake so 'yan uwa su fahimta cewa shugabanci yana gudana ne yanayin yadda mutane suke kamata kunu yi wallahi alaikum ka'ida ne wannan an gane ku? da zaran ka ga shugaban da ke mulkin mutane ga irin shi to talakawa ma mafi yawan sana'a yanzu ne kar ka daɗa ka rage yanzu 'yan kaduna duk abin da gwamna ke yi mafi yawan ra'ayinmu ne ba wai duka mu ba akwai wasu akwai wanda a gefe suna korafi amma in ka wasu wato da aka bi cikin zukatan mafi yawan mutane addini bai ishe su ba idan ya zama to addini bai ishe ku ba sai a baku shugabanni wanda addini bai ishe su ba idan kuma addini ya ishe ku sai a baku shugabanni irin ku Kuma ban aha نعم نعم كما أن mulka يصلح bi الرعية كما kamar yadda yake mulki yana gyaruwa da gyaruwar talakawa in talakawa na kirki ne mulkin ma zai zama na kirki wa باتشي bi fasadiha kuma yana baci da bacin ashe in za ku fara zagin shugabanni ku fara zagin kawukan eh? hmm. ku tsine wa gwamna ku fara tsine wa talakawa saboda lalacewar talakawa shi ke haifar da miyagun shugabanni an yadda muke haka shugabannin mu ke kasancewa nan kuma ana hukunci ne da mafi yawan mutane ba wai 'yan kaɗan ba yawwa فكذلك الحال الاقتصادية للناس hakanan halin tattalin arziki na mutane shi ma yana gudana ne tabi ali halihim addiniya halin tattalin arzikinsu shi ma yana bin halinsu na addini ne an gane ko kaga tattalin arziki ya yi kyau daidai da musulmi to ka duba talakawan ma suna bin musulunci ne wa yadullu alayhi ziyadatan ala ma mabawa fi fasl dhunub wato abin da ke nuni a gare shi ƙari akan abin da ya gabata a can babi mun karanta fasilin zunubi ya sababin hukubat cewa lalle zulubai su ne sababba na azaba an gane ko mm. in mun ga Allah yana azaba ga mutane to yakan musu azaba ne saboda zulubansu wa ma asabakum min musibatin fabi ma kasabat aydikum wa ya'fu an kabir zahara al-fasad fil bar wal bahr bima kasabat aydin nas innal ladhina tawallaw minkum yawma al-taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ma kasabu ha walau walau ya'khudhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba kadi ayoyi da yawa ha wa yadullu alayhi ma rawahu at-tirmidhi abinda ke duniya kan wannan cewa tattalin arziki yana bin halin mutane ne na addini an gani in muka tattalin arzikin ya yi kyau daidai da addininmu to mu san cewa mu talakawa muna da mun gyara halin addininmu ne wato abin da ke nuni a gare shi imam turmuzi ya ruwaito hadisi da sanadi sahihi an anas bin qal daga anas dan malik radiyallahu anhu ya ce ghala si'ru ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam farashi yayi tsada farashi ya yi tsada a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ka kalu ya rasulallah kenan shugaba mai adalci yana iya yin mulki ko farashi ya tsada? kun gari ƙarshen adalci shine wa? manzan Allah kuma gashi nan farashi ya yi tsada kaya ya yi tsada ana ta jin jiki an gane ku? to farashi ya yi tsada a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam iska ce ya rasulallah sa'in ka sa mana price control ya farashi ya yi tsada a sa price control domin farashi ya daina yin sama faƙola inna Allah huwa al-musa'i sai annabi ce lalle Allah shine mai sanya price control al-qadidul basit Allah shine mai damke arziki shine mai shimfida arziki ar-razzaq Allah shine mai azurtawa duk wannan sifan Allah ne وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة lalle ni ina fatan in gamu da ubangiji na alhali babu wani ɗaya daga cikin ku wanda zai neme ni da wani zalunci damin wala mal game da jini ko dukiya alhali ba wanda zai nemi ya ce na zalunce shi game da jininsa na zubar da jininsa ba tare da haƙƙinsa ba ko na kwace mai dukiya ba tare da haƙƙi ba idan na sanya price control zan cutar da wasu 'yan kasuwan daga sanya wannan farashin na karya wani ke. haka ne yan kasuwa suna nan shin wannan magana haka ne ko ba haka bane idan kana kasuwanci sai na sanya price wataƙila price ɗin da na sanya ɗin nan kai ɗin nan ka siyo fiye da haka eh? ka gana karya ka ko ba ka ba to saboda haka manzan Allah ya ki yadda ya sanya price control to duk da malamai sun yi magana ƙarƙashin wannan hadisin cewa wannan abin da ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai mutane da gangan suka ƙara farashi ba wato abu ya zo ne daga Allah kun gane ko akwai ainihin farashi yakan yi tsada wani lokaci abin da yake natural daga Allah wanda ba wai dan adam ya kawo shi ba misali a ce abu yana da bala'in wuyan samu a ce an yi fari an yi noma amma kayan abinci ya lalace to ya kuke gani abinci zai arha haka ba zai arha ba in ya zama to da ƙyar ake samun shi da ƙyar da sadin goshi to shi ma abincin shi ma kudin zai zama to ya yi tsada misali ku fahimci wannan ko to saboda haka wato in an same shi kuma da yawa fa zai arha ko in abu yayi yawa sosai to za ga abu yayi arha in yayi wahala za ga yayi tsada to a lokacin nan zamanin manzo an samu fari ne mai tsanani wanda ba wai mutane suka janyo shi ba to sai ko mutane suka ga cewa farashi ya yi tsada sai suna so annabi ya sanya price control in annabi ya sanya price control zuwa za a cutar za a cutar da 'yan kasuwa su talakawa suna kwanci samu abu a rahashin kuma 'yan kasuwa sun siyo abu da tsada sun faɗi an gani su shi yasa sai manzo sallah Sallah wasallam sai ce shi gaskiya ba zai sanya price control ba a irin wannan hali a irin wannan hali dama Allah shi ne mai sanya firashi Allah shi ne mai zamkewa mai shimfiɗawa, mai azurtawa lalle yana so ya gamu da Allah alhali babu wani mutum wanda zai neme shi da zalunci ga jininsa ko dukiyarsa to amma in ya zama to da gangan ne ba kamar yadda mutanen mu da gangan suke boye abinci dan yayin tsada da gangan ake boye man fetur a kisiyarwa domin mutane su galabaita an gane to in abin ya zama to haka shugaba ya fahimci mutane da gangan suke yi a nan wajen ana iya sanya press control kuma na sanya ba wanda shi ne artificial kenan an samu artificial capacity irin wannan tun da an fahimci zalunci ne na mutane to sai shugaba ya maganin su wa mani ta da alaikum ba ta du alaihi bi misli ma ta da alaikum duk wanda ya ta'addanci a gare ku ku yi ta'addanci a gare shi ka tankwace yadda ya muku tunda har da gangan ne ake so a wahal da talakawa sai hukuma ta yi maganin su kamar yadda na ji labari kamar kowa a abuja ne ko ina ne aka ce wasu gidajen mai ya abin yake nema sun sun ƙi siyar da mai saboda mai ya tsada hukuma ta zo ta kwace man ta raba wa mutane an gane to ga irin wannan gaba ɗaya da gangan ne ake so mutane su galabaita su wahala an fahimta? Mm. to na'am فهذا الحديث يدل على أن سعر السوق لا يحكم بالقيود wannan hadisi yana nuna cewa lallai farashi na kasuwa ba a yi hukunci da ainihin wato kaidi na waje wasu kaiduduka na waje wala tanzimat al-idariyya ko wasu tsari na ainihin administration ai amfani da wani tsari domin a gyara farashi farashi idan natural ne duk wani tsare-tsare na economic a kira ƙwararru wajen tattalin arziki ba za su iya komai ba an gane ba a hukunci da wani kaidi na waje a ceto, ba za a kira wasu mutane ƙwararru a tattalin arziki su zauna yadda za a yi a farfado da shi zai yiwu ba sai dai idan ya kasance artificial wanda mutane ke ɓoye abinci in suna ɓoye abinci sai hukuma ce to kafa musu abinci sai hukuma ta an tayo abinci daga waje kama ce shinkafa ce ɓoyewa sai hukuma ta siyo shinkafa da yawa ta shigo da shi cikin kasa, sai ku shiga da koyi na kuma gani kuma jona ko to haka akwai yadda hukuma za ta yi maganin irin wayannan mutanen amma abu daga Allah ne to abun yana da wuya sai a gama calculation a gama kawo theory of demand and supply sai a banza a ce the higher the price the lower the quantity demanded the lower the price the higher the quantity a gama calculation kun gama a eh, yi Allah zai duk ba zai yi ba an gano wani ko na'am to irin wannan ka sa ko wannan ka'ida na tattalin arziki hmm. cewa the law of demand and supply ko cewa in farashi yi tsada sosai to mutane za su karanta neman wannan abun yanzu kamar pig milk yanzu ya yi tsada ya kai ɗari biyu to yanzu mutane nawa ke sayan mai zai sai masu kuɗi amma da lokacin da yake ishirin ishirin ba hatta wani an ba shi kuɗin makaranta kuɗin break zai ke siyo pig milk an gane to amma tun da ya kai ɗari biyu wani rabon shi da shan shayi da fig milk kenan kaga yanzu an daina neman fig milk yanzu ana neman substitute ana neman wasu irin su eh, cowbell irin su luna three crown wani lokaci ma sai ka zuka nemi wanda za a dan auna sai a samu ai awo kan saboda tana da arha na matan gani to duk wanda yake da arha talakawa tun da talakawa sun fi yawa to nan za su koma idan kuma ya yi tsada za a rage siyan shi kun da wannan ko hmm. to wannan ka'ida ne na tattalin arziki wanda aka shimfida amma wani lokaci kuma za ga cewa abu na da tsada kuma shi ake so Ga shi da tsada fa amma kuma shi ake so saboda ana ganin wato akwai mutu akwai abin da in mutane suka amince mai da yawa suna ganin shi kaɗai ne kawai madara sauran akwai madara sai gashi da arha a kisiya an gane ko to za ga wani lokaci gashi nan an bi dokan duk wani ka'ida an biya amma kuma ka ga yake yin aiki ka'idan kamar kasar Najeriya duk wani calculation da kai da tattalin arziki bai aiki a Najeriya Najeriya duk abin da aka yi amfani da shi na tattalin arziki a wasu kasa suka aiki an gwada shi a Najeriya bai yi ba kasar Najeriya tana daga cikin da za ka tattalin arziki tattalin arziki na duniya kasa a Najeriya wallahi sai sun yi gudu sun gaji saboda akwai wasu irin abubuwan da suke hana ainihin wannan ƙa'idoji aiki a Najeriya da yawa an gane wannan ko to shine wa innama yahkumu Allahu fihi bima yurid wato Allah yana hukunci a cikin sa ne da abin da yake so ga maganar farashi mm, kama huwa sarihu lafzi hadha alhadith kama yanda yake bayyanannen lafazin wannan hadisi cewa inna Allahu huwal musaqqir mm. ashe Allah shi ke sanya price control kenan idan mun saba ma Allah sai Allah ya mana azaba ta hanyar tsadan farashi idan mun yi biyayya ga Allah sai Allah ya mana ni'ima da arhan farashi an gane ku sai Allah ya mana ni'ima shi kenan hatta farashin da muke gani na tsadan nan mun saba ma Allah ne idan har muna so mu samu sauƙin kaya mu yi biyayya ga Allah mu gani Allah sai ya sauƙe mana rayuwa walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim min barakatun min as-samai wal ard da a ce mutanen alƙarya za su yi imani kuma su kiyaye dokokin Allah da mun bude musu albarkatu albarkatun ƙasa daga samai da kansai, ta ko ina za su samu albarka walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da a ce za su tsayar da at-taura da injila da abin da aka sauka musu daga ubangijinsu da sun ci ta ƙasansu da kuma saman ƙafafuwa da sun ci ta sama da kuma ƙasan ƙafafuwansu. an gano wani ku, kaga shi ka duba sai ga tattalin arzikinmu na da alaƙa da imaninmu ne in har muka tsaya muka riƙe addininmu da kyau Allah zai sauwaƙe mana hanyar rayuwa kuma za mu ji daɗi sosai misali an gane ku? aha na? ba ka kyama hmm. eh dukiya abokin haɗi ne na mulki sanar ne to yadda aka saba neman taimakon tafsir to insha Allah yau ma za a zagaya a nemi taimako a taimaka fi sabilillah yan uwa a bayar da yawa yanzu sauran mu wata hudu Ramadan wata hudu kila ma bai kai wata hudu bai zuku a lissafi so aka yan uwa a dage sosai da Allah a bayar ya ayyuha zina amanu in wai yansurkum aka damu ku Allah shi taimake mu dubu biyu to shi ma ya ƙara cika alƙawari yau har ila yau dai muna dai yi masa addu'a Allah ya yi masa albarka duniya da lahira ya mu iyayensa albarka duniya da lahira kuma ya sanya wannan abu a cikin mizanin kyawawan ayyukansa hmm. idan an gama ga tambayoyi wanda wani bawan Allah ya rubuto assalamu alaikum Allah ya ƙara mara lafiya da ilmi amin malam kirista na bin musulmi kuɗi sai ce ka bar shi a matsayin murnar kirsimeti ka bar wannan kuɗin a matsayin murnar kirsimeti to shin yaya musulmi zai yi godiya ko ya ko ko kai a ya musulmi zai yi godiya ko ya ko karya yadda? to idan kamar yadda kasancewa zai iya baka abinci ka amsa kamar yadda muka yi bayani zai iya bada abinci ka amsa ranar kismeti haka nan zai iya baka kuɗi ka amsa an gane wani go, in ba kai ka roƙe shi ba to ba ruwanka in ya ce ya bar ma shi kenan kawai sai ka amshi abinka ka ƙara gaba ba magana ka ce mai gode eh an fahimci wani go, ya ce ka bar shi ba shi kenan ba yawa kamar ya baka abincin kirismeti ne ka amsa to malam krista da ke da haƙƙi na kuɗi kan musulmi yaya za a yi ranar alkiyama a yadda kasancewa idan har musulmi ya zama to ya ci bashin krista gobe kiyama Allah zai karɓi wannan kuɗi a biya ainihin wannan krista da shi Allah zai karɓi kuɗi zai karɓi wani aiki daga cikin aikin musulmi a ba krista ne ko ban ji wannan aiki kamar yadda shi ma musulmi idan krista na bin shi kuɗi a idan musulmin na bin kirista shi ma za a karɓi aikin kirista ɗin da yin har yana da shi bai da aiki sai a ɗibi mummuna aiki na musulmi a zuba mishi to kasancewar dama kaga aikin kirista dama ba ta ce ne ko ai shi kenan magana ya ƙare sai dai a ɗibi zunubin musulmi kamar yadda manzon Allah ya bayani eh? musulmiya da eh, kenan za a ɗiba da cikin kyakkyawan aiki na musulmi a biya wancan na? a za a ba shi kuma daga baya wata dimna ila ma amilu min amalin faja an nawa ba a mantura in an ba shi aiki kuma aiki sai a sai watsa kuma alaikum salam magana ina da yi a ina akwai halin suna amma suna nan a kakure ba sa walawa kwata-kwata akwai su yana zuwa ga eh zai baka wahala ai za ka yi magana da mutum barko ka san waye shi kai yanzu za mu tattauna da kai menene gidanka? ka gaya mana wane ne kai sai ma tarifin kansa ka san yau za ka dumfare shi in ba haka ba sai an yi nisa ya dawo da kai baya an gane ke ni da nake magana da kai dinnan ya ce shi dan ƙara ƙato ne masha Allah ko ce shi da yake magana ya ce shi dan shi'a ne ja'afariya masha Allah ko shi dan shi'a ne ismailiya ko shi dan ahmadiyya ne ko shi sufi ne sufin ma wani iri an gane in yi yama tarihi ka san da wa kake magana amma kawai in ka dumfari magana kai tsaye kawai ka san ko da wa ba sai ka wahala ya wahala shi ba ya wahala eh na eto eh, ai suna so da juna ma hankali ne yake tasiri buga misali ba da hankali yake ba hankali ke na za ga an yi an yi surutu wajen awa ɗaya sannan kawo aya shi ma aya ana kawo shi ne domin ya yi daidai da hankalin in bai yau ba za a kawo shi ba eh alaikum salam eh akwai wani shi musulmi ya roƙe shi ya wulakanta kanshi ko ko dan uwanka musulmi ba ce ka roƙe shi ba san samu ɗan uwanka kada ka roƙe shi in ya ka amsa ka mutunci da ka zo ka ce na zo ne da Allah san mun kaza duk wanda ka zo ka ce ka roƙe shi za ga inda yau da gobe za ka yana ganin mutuncinka na zubewa wajen shi amma in shi da shi ya yi niyyar baka yana baka ne da mutuncinka ka fahimta ko a'a shi kuma kafiri kaka nuna mai kankanci ko da yaushe ka nuna ma kafiri kawai kai kana saba da shi in ba wai ya baka ba kaka zai kana roƙon shi kana wani wulaƙanta kanka har ya gaya ma maganganu hmm shi ne. wa alaikum salam. abin yana da wuya sosai saboda mafi yawan 'yan kasuwa ba sa goyon bayan abin sai ya zama to kamar kai kaɗai ne a cikin mutane ɗaruruwa mai kiyaye wannan doka sai ka zama to daban a yi ta kallon ka ana kallon ka mai tsantsauran ra'ayi eh sai mutum ya yi da gaskiya ya rufe ido kuma za ga mutum na yin hakan da wuya ya rinka samun kasuwa yadda ya kamata zai zama to shine karancin masu samun kudi a wannan kasuwa ne saboda ya rike gaskiya an gane to insha Allah an ce lokaci yayi ya ci gaba da haƙuri abinda ya samu Allah ya sa mishi albarka eh albarka ake so insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika to taimakon da aka samu an cewa an samu dubu shida da naira ne hamsin da biyar